بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukin sarki da ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka na talata goma sha biyar ga watan shawwal a wannan shekara ta 1432 daidai da goma sha uku ga watan satumba shekara ta 2011 miladiya da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba kai tsaye a cikin wannan littafin albarka al-aqidatul wasatiyya ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ubangiji Allah madaukin sarki ya ji kanshi da gafara ya haska ga kabarin sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana mana bayani abin da ya shafi matsayin ahlus sunna akan abin da ubangiji Allah madaukin sarki ya siffanta kanshi da su yace yana daga cikin imani da Allah madaukin sarki al-imanu bima wasaba bihi nafsa min ghairi tahrifin fi kitabi وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول منا بياني دلا دلا فلا فلا دكي دكي وبنجي الله مدوكين سركي يجيكن شي غفرة yau za mu tashi a inda shekul islam ibn taimiyya ya haɗa mana ayoyi da suka bayani kan ɗaukakuwar ubangiji allah maɗaukin sarki da zatinsa da kuma kusancinsa ga bayinsa ta cewar yana ganin su yana agaza musu yana jin abin da suke faɗa da kuma abin da ya shafi shine farko kafin shi babu babu wani abu hakan nan kuma shine karshe bayan shi babu wani abu subhanahu wata'ala kenan shekul islam bin taimiyya ya kawo ayat da ke cikin suratul hadid fadan Allah ta'ala da ya ce huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim wa qawluhu subhanahu wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut waɗannan ayoyi guda biyu da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo sun yi mana bayani akan abubuwa kamar haka ayar farko ta mana bayani akan wasu daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki ta faɗi sunaye guda hudu a cikin wannan bangaren na farko shine al-awwal na biyu shine al-akhir na uku shine al-zahir na hudu shine al-batin shi wa kenan Allah madaukakin sarki huwal awwalu shine na farko wal akhiru kuma shine na ƙarshe subhanahu ta'ala wal zahiru shine wanda yake a bayyane wal batinu shine wanda yake a ɓoye wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shine wanda yake da masaniyar komai dukkan komai ba abin da ke boyuwa ga Allah madaukakin sarki wannan ayar da wannan lafazi da sunaye guda hudu da ta ambata ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a hadithin muslim da abu dauda ya yi fasara su da yake addu'a yace Allahumma antal awwal fa laysa qablaka shay Allahumma antal awwal fa laysa qablaka shay kaga fasara kenan kafin shi babu wani abu subhanahu wa ta'ala wa antal akhir fa laysa ba'daka shay' kai ne na ƙarshe wanda yake babu wani a bayanka wa anta zahir kai ne wanda yake a bayyane falaisa foka ka shai babu wani abin da ke samanka isa shekul islam a sahir wa kenan ibn qayyim yake cewa wannan ya nuna ɗaukakuwar ubangiji allah maɗaukin sarki domin shi ne a zahiru kuma idan aka ce a zuhur kenan shi ke saman komai kun da ke ko shi ke saman komai babu wani abu kuma da ke saman shi subhanahu wa ta'ala wa anta al-batin falaysa dunaka shay kai ne kuma al-batin wanda ke fake wanda yake babu wani abu a kasanka sai ibnu ya ce waɗannan sunaye guda hudu suna na farko shine al-awwal ya mana ishara akan az-zamaniyya ta ɓangaren zamani na farko babu wani wanda ya riga yi Allah maɗaukin sarki ta ɓangaren zamani na ƙarshe babu wani wanda ke bayan Allah maɗaukin sarki subhanahu wa ta'ala kenan kun ga an samu azamaniya guda nawa guda biyu al'awwaliya da abin al'akhiriya sai kuma abin da ya shafi abin almakaniya cewar babu wani wuri da mutum yake da zai ɓoyi ga Allah maɗaukin sarki ta ina ta cewar shine al shine kuma al sannan ya rufe ayar da cewar wa huwa bi kulli shay'in alim shi Allah madaukakin sarki masani ne akan dukkan komai kullu ita ce ummul bab a babun al'umum kamar da mai maraƙa yake faɗa yake cewa kuhu kullun aw jamiu wa qad talalla dillatil furu'u kenan babu wani abu da ke ɓoyuwa ga Allah maɗaukin sarki wa ilmuhu ma bada wa ma khafi ahata ilman bil jali wal khafi subhanahu wa ta'ala waɗannan sunaye da Allah madaukin sarki ya rayi kanshi da su sunaye guda hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul hadid kada mu sha'abu fa ya kira halittarsa da irin waɗannan sunaye. muna faɗan wannan ne saboda kada a faɗi wata siffa kai ƙoƙarin kamanta Allah ta'ala da wannan siffar ko ka ce irin taka irin ta Allah madaukin sarki ta ubi billahi minash shaitanir rajim bayan je mun karanta ayar laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir a ayar ya kore makan shi kamanceceniya da kowace halitta kuma ya tabbatar makan shi sifa ta asamu da kuma albasaru wanda yake koda kana ji koda kana gani je mun yi magana cewa ba irin Allah madaukin sarki ba Allah madaukin sarki yake cewa alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kaga nan ya tabbata musu da awwaliya da kuma al akhiriyah wanda yake alama ya liƙu bihim kuma fahimci wannan da ke ko hakan na kuma ubangiji Allah madaukin sarki yake cewa lahu babun batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi azab kaga dai mun samu sunaye da ubangiji Allah madaukin sarki ya siffanta kanshi da su kuma ya siffanta halittarsa da su sunaye ne guda hudu muka karanta ana al-awwal wal akhir wal zahir wal batin kuma yace alam likil awwalin kaga akan suna na farko kenan ya kira ya halittarsa da awwalin yace thumma nutubihum al-akhirin ya kira ya sa da wannan yace kuma lahu babun batinuhu kuma wa huwa al-batin wa zahiruhu duk kaga wannan sunaye ne wa in kana ta bangaren bina haduwar kalmar na ba'un da ba'un da nunin yana bada ma'anar batin ba shi ke nuna kuma irin wancan da Allah ta'ala ya fayyace mana ba shine kuma na Allah maraukin sarki ba domin shi laysa kamithlihi shai wa huwa samiu albasir haka na aya ta biyu yace wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut ka dogara ga alhayyu rayayye wanda yake baya mutuwa a jiya shekul islam ibn taimiyya ya ce mana da yawa aka sami abin nan al-isbat nafi ko kaga wata wakal alal hayy nan isbat ne ko an nafi isbat allazi la yamut nafiyu wanda yake baya mutuwa subhanahu wata'ala yace ka dogara ga Allah madaukakin sarki menene dogaro suka ce shine itiqadul qalbi ala Allah itimadul qalbi ala Allah zuciya ta dogara ga Allah fi jalbi ma yanfa cikin duk samun abin da zai amfanar wa daf'i ma yadur da kuma ingeje abin da zai cutar wanda yake tawakuli kuma baya hana al'akhdhu bil asbab kullure lura da wannan da kyau baya hana mutum ya kama hanyar da za ta fishe shi da aka ce kowa an rubuta mashi arzikin shi wannan ba shi ke baka lasisin kuma ka zauna a masallaci ke ta tahajjud ba cewa bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci aga ga dole sai ka tashi Ku lura da wannan da kyau ko haka Allah ta'ala ya faɗa ya faɗa a cikin suratul mulk shine wanda ya sanya ƙasa zalulan famshu fi manakibi kulu mai rizqihi wa ilahin nisho. waɗannan sunaye sun tabbatar mana da cewar ubangiji Allah madaukakin sarki shine na farko kuma ilimin shi gamamman ilimi ne kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah zai sake koro ayoyi akan haka akan haka yace wa qawlu wa huwa al-aliyyul hakim wa huwa al-hakimul khabir يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين كنت توحيد فا آيوين سوني قائدوجن آيوين سوني أكيدر amma za ka samu wani littafi da sunan tauhidi sai ke tafiya mai nisan gaske baka samu inda aka ce Allah ya ce manzan Allah ya ce ba ko ɗauki shari'a ummul barahim nan kurkusa ku ga yadda ake ta cewar waito fidi ake ta yi kun gane ko dubu shari'umul barahim nan kurkusa wanda yake bakararan salabas ne har yanzu ba ya haifi ɗa mai ido ba sai a ce maka ana karantar da ke tauhidi amma shafin farko babu Allah ya ce manzo Allah ya ce shafi na biyu shafi na uku shafi na hudu to me sifar ake gaya maka Allah ta ya sauke shekul islam bin taimai ya ce wa huwal alimu shi Allah ta'ala shi ne al'alim masani kenan al-hakim gwani mai hikima ka gana al'alim suna ne kun yi shuru yana da sifa mai ce sifar ilm barakallahu fiku kenan duk suna yana da sifa duk suna da ka ɗauka na Allah maɗaukin sarki yana da sifa da ka ce da Allah ta'ala ce wa huwa kuma shine al'alimu masani kina yana da sifa ta me ta sani al-hakim gwani yana da sifa ta me hikima kun gane wannan da ke ko anan an samu sifofi guda nawa guda biyu wa huwa al-hakim shine gwani al-khabir ƙwararren mai ba da labari wanda zai baka labari filla-filla dake-dake kaga yana da sifa ta mai khibra sifofi kenan uku al'ilmu al-hikma al-khibra al suna sifar al-khibra الرحمن سنة suna sifar الغفور سنة صفر المغفرة كل da kyau ko kenan duk suna yana da sifa wannan zai nuna mana kamar yadda babu wanda ya san adadin sunayen Allah maɗaukin sarki sai shi to haka nan sifofin shi babu wanda ya san adadin su sai shi dan yanzu ka zo ka ce adadin sifofin Allah ta'ala 44 ne ko 42 ne ko 39 ne ko 50 ne ko 100 ne yanzu ka ke su kenan kun fahimci wannan da ke ko bayan kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya abin a harshen annabin sa ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi addu'a yace Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'farta bihi fil ilmi al-ghaibi indak wanda ke wannan duk yana fayyace mana suna wa Allah madaukakin sarki kuma kowanne suna yana da sifa kun gane wannan da ke ku to amma sifa ba a cire suna a ciki ba a cire suna a cikin sifa da Allah ta'ala ya ce sun mastawa alal arshi sannan ya daidaitu akan al'arshi kaga wannan sifa ce na ya daidaitu akan al'arshi ba za ka ce sunan shi mustawin ba eh ba za ka ce sunan shi mustawin ba da ma'aiki Allah tsila da aminci Allah su tabbata ga dace ce yanzu lo na tabaraka wa ta'ala ubangiji mu Allah madaukin sarki yana sakowa ba za ka ce sunan shi annazil ba kun gane wannan da ke ko shekul islam bin taymiya ya kawo wannan aire ce ya alamu ubangiji Allah maɗaukin sarki yana da cikakkiyar masaniyar ma liju fil ardi in aka ce ma almusuliya ce kun gane ko tana cikin asma'ul musul su kuma asma'ul musul gaba ɗayansu sunaye ne da suke nuni zuwa ga gamamman jinsin duk abin da aka yi magana akai duk abin da sulasu ta kunsa da Allah ta'ala ya ce ya alamu ma liju fil ardi ubangiji Allah mana hukin sarki yana da masaniyar duk abin da ke shiga cikin ƙasa duk abin da ke shiga cikin ƙasa kamar me ruwa kamar me kwari kamar me hatsi da ka shuka kamar me kamar duk abin da yake yana shiga cikin kasa wannan mata kunshe shi Allah maɗaukin sarki yana da masaniyar duk abin da ke shiga cikin ƙasa wa ma ya minha da kuma duk abin da ke fitowa daga ƙasa kama daga taki misali ko abin da ke fito ko hatsi ko ma'adinai ko menene duk abin da ke fitowa daga cikin kasa Allah maɗaukin sarki ya san shi duk abin da ke shiga sawa'un gawa ce sawa'un mutum aka binne duk Allah ta'ala ya san su wannan zai nuna maka gamayyar ilimin Allah madaukakin sarki ya gama ko ina da ina babu abin da ke boyuwa ga Allah madaukakin sarki la takhfa alaihi babu wani abu mai boyuwa da ke boyuwa ga Allah madaukakin sarki subhanahu wataala wa ma yanzilu minas sama haka nan Allah ya san duk abin da ke saukowa daga sama kamar ruwa kamar mala'iku kamar abin da ka sani da wannan ba ka sani ba shi Allah maɗaukin sarki ya san shi duk abin da ke saukowa da sama Allah ta'ala ya san shi wa ma ya'ruju fiha haka nan duk abin da ke hauhawa zuwa sama ubangiji Allah maɗaukin sarki ya san shi kamar me kamar kyawawan ayyuka ba aiki kaɗai ba kamar kyawawan ayyuka domin wal amalu salihu yarfa'u kamar mala'iku kamar eh yauwa kama an ruhu tayyib na'am kace me rayuka na mummunai rayukan mummunai kun yi shiru <laughs> kace rayuka kai shiru sai ka ce na mummunai ai eh. in ba ka sai mu ce baka zo sharhu sunna ba amma rayukan kafirai ai eh, tana me barhut barakallahu fik dira ce magana an ce tana yawwa da alama tambaya to kun ga waɗannan abubuwa da ubangiji Allah madaukin sarki ya lissafa mana za ka ga kenan yanzu mutum a wurin Allah madaukin sarki za ka ga daidai wa daida ne da mutum da wani ba mutum ba haka Allah ta'ala ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar duk daidai wa daida ne babu wanda ya fi wani da wanda ya bayyana magana da wanda ya asirce don yi tafiya da rana don yi tafiya cikin dare duk daidai wa daida ne ga Allah maɗaukin sarki kenan idan aka karantar da mutane tauhidi suka san babu wani aiki da za su yi face ubangiji Allah maɗaukin sarki yana da cikakkiyar masaniyar aikin ɗaya babu inda za su je face Allah maɗaukin sarki yana ganin su babu wani wuri da za su je ba sai Allah maɗaukin sarki yana da tabbas yana da dama ne danke su in ya ga dama inda aka jaddada wa mutane waɗannan sai dai kawai a sa jami'an tsaro na farin kayan da na kaki don dai tabbatar da abin nan kawai kun ga tasirin tauhidi kenan kun bai nan da ke ko ɗauki misali guda ɗaya azumin ramadana da ya wuce so nawa mutum yana kaɗaituwa shi kaɗai daga shi sai ruwan da zai wanka da shi amma jin tsoron allah ɗin ya hana shi ya sha ko ba haka yake ba ne wanda yake ba wani ne zai gan shi ba kun gano wannan da kyau ya to a ɗaki shi kaɗai ga firij ga kaza ga kaza duk tsoron Allah ne ya hana shi sha ba wani ne yake ganin shi ba to haka in aka tabbatar da mutane tauhidi a cikin al'umma a ɗaiɗaikunsu ko a jama'ancansu ko a gida ɗaya ko a gida biyu aka tabbatar musu da girma na Allah maɗaukin sarki da cewar shi ne wanda ya cancanta a tsoron tsoronsa na farko dai shi ke ganin ka duk inda kake na biyu kuma shi ke da dakarun da babu wani wanda yake da su wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu duk wani abin da ake da su shi ke da su shi ke da taskasu baki daya to haka in aka tabbatar da tauhidi cikin al'umma al'umma za ta gyaru ne baki daya ga alkhairai suna sauka a cikin kasa walau anna ahlul qura amanu wattaqau lakafarna anhum sayyi'atin wa la'adkhalnahum jannatin na'im Allah ta'ala yake cewa wa indahu mafatihul ghaibi wa indahu kuma ga Allah ta'ala kadai yake mafatihu ghaibi an ga ce mafatihu jami ne na me na miftah ko na maftah eh an ga ce miftah mabudi kenan ku lura da kyau ko kufulun shine makulli in aka ce jam'i ne na maftah sai ya zama al-maftahu al-kans kun gane wannan da ke ko ko alhazina in muka fasara a fasara ta farko wa inda hu mafatihul ghaibi ga Allah ta'ala kadai yake mabudayya na gaibi shi kadai yake da su to tunda shi kadai yake da su kenan annabawa manzanni mala'iku to kuma ke da shi sai dai Allah inda ga ce annabawa su da shi annaba ba san gaibi ba manzanni ba san gaibi ba mala'iku ba san gaibi ba to a kuma ya rage kun yi shiru to wannan nan don ka tabbatar da ilimin gaibi na Allah maɗaukin sarki ne babu wanda ya san shi sai Allah maɗaukin sarki shi yasa ya ce wa indahu mafatihul ghaibi ga Allah ta'ala kadai yake mabudayya na gaibi kaga mabudayya mun fassara akan jami'i ne na miftah ko kuma mafta ga Allah ta'ala kaɗai yake taskoki na gaibu la ya alamuha Allah ta'ala ya ce babu wanda ya san su illahu sai shi shi kaɗai sai shi shi kaɗai kenan tarayya da shi a cikin shirka ne kun gano wannan ko don inkarin ayin ne saboda sanin ilimin gaibi ya taƙaitu ne ya tabbatu ne ga Allah shi shi kaɗai yas'alunaka ka annaka hafiyun anha suna tambaye ka kamar wai kai ka san alkiyama ne alhalin kuma baka santa ba walau kuntu a'lamu al-ghaiba lasta kasartu min al-khairi wa ma masani su inda na san gaibu ai da nayi yunkurin tara dukiya da nayi kokarin tara dukiya to amma da bai san gaibu fa shi wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka dawo daga tafiya abun wuyan na na Fatima na na Aisha radiyallahu anha ya fada a ƙasa yana faduwa sai raƙumin ya zauna akai kun gano wannan sai aka ce to ai kaga dole tafiya ta tsaya yi dole a tsaya nemi abun wuyan na na Aisha radiyallahu anha kun gano wannan da ke ko shikenan da aka tsaya nema aka yi ta duba aka duba duk inda za a duba ba a gani ba gaba da ayarin ya tsaya sai da raƙumin ya tahi sannan aka gani kenan da ma'aiki Allah ya san gaibu da sai ce ai ku daga raƙumin nan yana karkashin raƙumin ko ba ka yake ba da ba jima ba da ya ci ku daga raƙumi kawai to ga misalai nan masu tarin yawa inda ya san gaibu da abin da mushrikan laraba suka kitsa mashi a darun naduwa da Allah ta'ala ce wa iz yamkur bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw wani ne karanta ayat sai ya abin dina wa iz yamkur bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna yamkuru Allah wallahu khairul makirina kun ga Allah ta'ala ne ya zayyana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwan bai sani ake yi ba to kaga babu wani mala'ika makusanci da ya san gaibu babu wani annabi manzo da aka aiko wanda ya san gaibu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu kuma shi Allah madaukakin sarki yana da cikakkiyar masaniyar ma fil barri duk abin da ke tudu wal bahri da duk abin da ke da mun zarfu din guda ne damun guda bi ne a yi wannan zarfu din ko dai tudu ko teku in dai mutum baya tudu to yana ina yana teku kun gano nan da ke to in yana sama fa yana jirgin sama yana karkashin tudu ne to kenan zai yi sallah a tudu zai yi sallah a cikin jirgin sama kenan Allah ta'ala ya ce wa ya'lamu ma fil barri wal bahri Allah ta'ala yana da cikakken masaniyar ma fil barri duk abin da ke tudun kasa duk kar kwakwalo ke takaitu ga mutane kadai abinda suke ci bishiyoyi abinda ke motsi a kan tudun ƙasa abinda ke cikin ƙasa don haka ce albahar duk abinda ke ciki na kifaye da dabbobin ruwa da itatuwan ruwa da ma'adinai da kaza da duk ya san su subhanahu wa ta'ala wa ma tasqutu min waraqatin da dai babu wani ganye da zai faɗo illa ya'lamuha face Allah ya san da wannan ganyen ganye ɗaya da zai faɗo ba zai taɓa faɗowa ba mace Allah ta'ala ya san da faɗowa shi ya san kuma inda zai faɗi wala habbatin babu wata ƙwaya ɗaya fi zulumatil ardi da za ta kasance a cikin duhun ƙasa can can can can ƙarƙashin ƙasa wala ratubin hakan nan babu wani abin da yake ɗanyi wala yabisin ko wani abin da yake ƙeƙasashe illa fi kitabin mubin ce bayanin shi filla filla daki daki yana cikin kitab al-mubin shine la'ul mahfuz wannan zai nuna maka gamai ilimin Allah ta'ala ya gama ko ina da ina babu inda mutum zai je ya ɓoye ga Allah madaukakin sarki don an faɗi ruwa an faɗi tudu sama ƙasa ko ina da ina ba gano wani lokacin kana haka rijiya sai ka yi tafiya mai nisan ga suke ga wani ƙwaro ka gan shi luwi-luwi hankalin shi kwance sai da ka je ne ya samu tashi hankali eh mai ke kai mai abinci lokacin wannan ilimin Allah maɗaukin sarki ke kaga sunan shi al'alim sifa kuma al'ilmu wannan kuma baya hana ya sifanta halittarsa da wannan kamar da Allah ta'ala ya ce wa basharuhu bi gulamin alim bi gulamin alim duk da gulamin ne alim masani ne amma wani bangare ne ya sani ba duka ne abin da ya sani ba kenan Allah ta'ala ya tabbatar mai da sifa ta ilimi ba za ka kore ta ba hakan Allah ta'ala ya tabbatar ma shi sifa ta ilimi ba za ka kore ta ba Allah ta'ala ce wa ma ta hamilu min unsa da dai babu wata mace da za ta ɗauki juna biyu kulura ya ce min unsa wata mace mace kuma muna da nau'uka akwai ta mutane akwai ta dabbobi akwai ta sauro akwai ta kuda akwai ta kaza akwai ta kaza akwai ta kaza don kullum ka fada da tunanin karga da ce unfa mace kawai mai juna biyu eh mace mai juna biyu ma wace ba ta mutane ba ta dabbobi ce ta sauro ce ta kuda ce ta kurkudu ce ta ce ta ce ta ce duk ba za su taba daukan juna biyu ba wala ta ba'u haka ba za ta taba haihuwa ba illa bi ilmi face sai da ilimin Allah sai Allah ya san da wannan abu subhanahu wa ta'ala kenan shekul islam ibn taimiyya sai ya abin naɗin wannan babi da faɗin allah ta'ala da ya ce li ta'lamu anna allah ala kulli shay'in qadir dan kusanciyar ubangiji allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai kenan babu abin da yake gagara allah madaukakin sarki allah mai iko ne akan komai waɗancan ma da suka ce man ashaddu minna quwwa suka ce ya kai su karfi me allah ta'ala ya ce da su alam yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa basu ga Allah da ya halicce su yafi su karfi ba ubangiji Allah madaukin sarki ce li ta'alamu dan kusan kaga wannan lamun ne muta'alliq bima dhukira qabla abinda aka ambata kafin wannan ayar kafin wannan gabar shine faɗin Allah ta'ala da yace Allah allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna li ta'alamu dan kusan anna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wa anna allaha kuma lalle shi Allah madaukin sarki qad tabbas ahata ya kiyaye ya kewaye bi kulli shay'in ga kowanne abu ilman da ilminsa mana ilminsa ya gama ko ina da ina kaga wannan ayar ita ce mazhabin ahli sunna da ayoyi ire-iren su cewar ilmin Allah ta'ala yana ko ina babu inda mutum zai je ya fita daga ilimin Allah maɗaukin sarki don Allah ta'ala ya ce wa anna Allah qad ahata bi kulle shay'in ilma a rabbi kulle shay'in ilma wasi'a rabbuna kulle shay'in ilma a kulle shay'in ilma kun gane wannan da ke ko kowanne abu kowanne abu sai ya ce me ilman dan da yana ko yana sai ya ce zatan sai ta din ya zama zatan amma sai ya ce ilman don ka san ilimin Allah maɗaukin sarki ilimi ne gamamme to kuma kaga wannan koba ce a buɗe da za ta nuna maka to lalle tun da shi ke wannan kuwa in ka tashi neman ilimi sai ka roƙe shi ya Allah dan sunanka al'alim Allah ka buɗe kwakwalwa ta fahimci karatun nan ba ka yi addu'a ba da sunan shi walillahi al'asma'ul husna uhu biha to yanzu ina mutane suke za ga mutum ham ham ham ya ki halas ya ki haram har yana cewa haram shine abin da bai zo hannu ba amma inda ya shiga hannu to ya zama halas kun gane wannan da ke ko a kowane irin nau'uka kuwa sawa'un a kasuwa ne sawa'un a ofis ne sawa'un a mai ba irin sunan da ba za a same ba ko a kira da sunan cuwa-cuwa ko a sawo shi da wannan fa'ida ce kamar riba a banki a ce a wannan fa'ida ce wata kira ta da sunanta na yanka ba riba mun lura da wannan da ke ko in kuma an yi wata abin da ne sai a ce an bashi wannan ihsani ne kun gane ko wannan ihsani ne ake ma'oga wannan duk baya canza mutu suna duk haramun ne kuma jin tsoron Allah madaukin sarki shi zai sa wa mutum kyamar waɗannan abubuwa da kuma ka san babu in ai mun taɓa da labarin wani malami da aka ce ya tura ɗaliban shi guda nawa guda biyu ya ba su aiki ya ce su je su yi kowa ya je ya sami inda ba a ganin shi ya je yi ɗaya fita ya je ya duba dama ya duba hagu ya je abin da zai yi ɗayan ya dawo ya ce shi fa duk inda ya je ana ganin sa ya ce wa yake ganin shi ya ce Allah maɗaukin sarki saboda haka shi bai iya samun wani wurin da ba a ganin shi ya aikata abin da aka sanya shi ba kun da wannan da ke kotu saboda haka dole mutum ya tabbatar da cewar babu inda zai shiga don duk waɗannan abubuwan da aka ambata mana sama da ƙasa abin da ke shiga ƙasa da abin da ke fitowa da abin da ke sakuwa daga sama da abin da ke hawa duk Allah ta'ala ya san da shi juna biyu fa wanda yake ita mai juna biyun lokacin da juna biyun ya shiga da minti ɗaya ko minti biyu ba ta sani kun yi shiru ba ta sani sai wani lokaci ne za ta fara jin alama to shi tini ya riga ya sani ɗaya kuma ya san mai juna biyun ya kunsa za a yi bari ne ko ba za a yi ɓari ba zai cika da cikakken halittarsa ko ba zai cika ba mace ne ko namiji Allahu ya alamu ma tahmilu kullu unsa wa mata taghidul arhamu wa mata tazdad wa kullu shay'in inda bi miqdar subhanahu wa ta'ala wa qawlu da faɗin Allah ta'ala da yace inna Allah lalle Allah maɗaukin sarki huwar razzaqu shine kaɗai an razzaqu mai azurtawa zulquwati ma'abocin ƙarfi almatin ma'abucin ƙarfi suna yano kenan eh suna yano kenan aka faɗa wani ayar na farko na farko na biyu arrazzak na uku na hudu almatinu kenan almatinu ba siffa ne na alkuwa ba Eh? almatinu daban yake dan da siffa ne na kuwa da sai ce zulquwatil matini eh kaga sai zama siffa na alquwa kenan kamar yadda zulquwati yake mai zaman kanshi haka almatinu yake kun gane ko inna allaha lalle Allah maɗaukin sarki huwa shi kadai ne wannan shine tasirin damirul fasli ma'ana damirul munfasil wanda ake zuwa da shi litta'akid wal qasri a fannin balaga duk da cewa ilmul ma'ani sun ce baya cikin turuqul qasri al mashhura guda hudu da aka ambata sai suka koro damir al fasli a cikin sa abin da zai nuna maka wannan yaren na malamin balaga inna harfu nasbin wa yanzu muna neman me muna neman ismu inna da khabaru inna kun gano wannan menene ismu inna Allah ismul jalala menene khabaru inna eh menene ismu inna abin nan me khabaru inna arrazzaku shine khabaru inna to huwa ba kun gane ko damiru fasulin la mahalla lahu min al-i'rab yuta bihi lit-ta'kid dan karfafawa kisa yace inna allaha lalle Allah madaukakin sarki huwar razzaqu shi kada ne mai azurtawa cikakkiyar azurtawa kenan kuma kaga na farko kenan na biyu kuma yace ce razzaqu siga ta mubalaga kenan fa'al kenan kenan kana neman arziki ya Allah dan sunanka ar ya Allah kuma arziki mai albarka kun yi shiru ba shi kenan ba zul quwwati ma'abocin karfi almatinu ma'abocin karfi subhanahu wata'ala kuma kaga wannan baya hana ubangiji Allah madaukakin sarki kuma ya simbata halittarsa da azurtawa kamar da Allah ta'ala ce wai za a bar kismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu ku dan diga musu wani abu daga ciki to amma ga shi Allah shi ar-razzaqu ne nan kuma umarni aka aka ce ka dan tarba mushi kadan ɗaya kenan sanan na biyu ina ka waɗannan ne dan mu san waɗannan al'amura na sunayen Allah madaukin sarki abin da Allah ta'ala ya siffanta kan shi da su aqida ta ahlus sunna shine mutum ya gamsu da su ya imani da su ya kudirce a zuciyar shi cewar irin na Allah Maɗaukin sarki ya sha bamban da irin halittarsa wa in kana baka san ya nashin yake ba kullu da wannan da ke ku amma dole kuma ka tabbatar da shi waɗannan su al'amura da ayoyi da shekul islam ibn taimiyya ya kawo mana a gurguje da suke tabbatar da gamayyar gamewar ilimin Allah maɗaukin sarki magana mashi abu karatun rubutun dama a gurguje ake yin shi wanda za a ba littafin yana tsaye yana jira shekul islam bin taimiyya ya ci gaba da cewa wa qawlu da faɗin Allah ta'ala da ya ce laisa ka misli shay wa huwa sami'ul basir wa qawlu inna Allah ni'imma ya'idhukum bi inna Allah kana sami'an basira ayoyi kenan biyu waɗannan ayoyi guda biyu shekul sanar ibn taymiya ya kawo mana su ne domin tabbatar da cewar ubangiji Allah maɗaukin sarki yana da sifofi na me a samu da al yana da sifofi ta ji sifa ta ji da sifa kuma ta gani ɗaya kenan sannan kuma sunan shi a samiu kuma sunan shi albasiru Allah ta'ala ce laisa ka babu wani abu da ike kamar Allah maɗaukin sarki babu abin da yi kama da shi kaga wannan annafiyul mujmal kenan dunkulalliyar korewa kenan ya ce wa huwa sami'ul basir kuma Allah ta'ala shine as-sami'u mai ji al-basiru kuma mai gani kaga nan sai aka tabbatar a fayyace daman jiya mun baku sha'afu mun faɗa mun ce galibi tabbatarwa suna zuwa ne a fayyace korewa kuma a dunkule haka Allah ta'ala ya ce inna Allah lalle Allah madaukin sarki ni'ima ma ya'idukum bi shine ni'ima ma ya'idukum bi ma dalla da abin da Allah yake muku wa'azi da shi wannan ayoyi da Allah ta'ala yake saukarwa don yi muku wa'azi da su ma dalla da waɗannan ayoyi innal e eh? wace eh sunaye ne sunaye ne barakallahu fik ta yi sunoni ne ko sunaye ne ko sifofi ne ne ce sunaye ne tun da kaga sunaye ne kenan suna da sifofinsu kai tsaye inda sifofi ne ba za a ce suna da sunaye kai tsaye ba kenan daga cikin sunan Allah ta'ala akwai almatinu kenan inna Allaha ni'imma ya'idukum bi inna Allaha lalle Allah madaukin sarki kana ya kasance tuntuni kenan abadan wa azalan ya kasance sami'an mai ji ne basiran kuma mai gani ne haka nan kuma Allah ta'ala ce inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira abin da yasa kuke ganin muna karanta waɗannan ayoyi zaka ga wani ya yadda da Allah ta'ala yana da sifa ta alhayatu no kenan yana da sifa ta alqudratu yana da sifa ta al-kalam yana da sifa ta al-ilmu yana da sifa ta al-irada yana da sifa ta kun shi na masifofin guda shida ne zuwa bakwai suka yi da su kun gano da wannan da ke ko <laughs> wai alwajudi zai ce to alwujudu ma ya Allah ta'ala sifanta halittarsa da wannan fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma to kuma ga waɗannan sifofin da suka ce sun yadda da su Allah ta'ala fa ya sifanta halittarsa da waɗannan sifofin kun yi shiru dan za mu shiga wasu sifofi nan gaba kaɗan suka ce su a tafi ba su yadda da waɗannan sifofin ba don mai ba su yadda da su ba domin sifofi ne na me na halittar Allah kuma Allah ta'ala ya ce laisa kamithlihi shay sai su tsaya iya nan ba za su ƙara shi huwa sami'u albasir ba a cikin daurori da suka gabata na faɗa muku labarin wani jababiri ya ce shi inda zai samu dama ya goge wa huwa sami albasir ya kawo huwa al'aziz alhakim da ya yi eh. kun ko da ya yi to da ya ce wa huwa al'aziz alhakim shin yana nufin cewar ubangiji Allah maɗauki sarki bai siffanta halittarsa da al'izza ba qala timra'atul azizi kun lura da wannan ko ya ayyuhal azizu inna lahu aban shakan kabira fa khudh ahadana makana to ka ga kenan ainu dimsul basirati kenan sai ayoyi na gaba da shekul islam bin taimiyya ya zayyano mana faɗin allah ta'ala da ya ce wa ƙaulu walaula iz dakhalta ka qulta ma sha allah la quwwata illa billah wa walau sha allah maqtatalu walakin allah yaf'alu ma yurid wa qawlu uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum ghayra muhilli sayd wa antum hurum inna allah yahkumu inna allah yahkumu ma yurid wa qawlu fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadruhu lil islam ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء waɗannan ayoyi da shekul islam ibn taimiyya zayyano mana ayoyi da suke magana akan abubuwa guda biyu abu na farko almashi'a abu na biyu al'irada cewar ubangiji allah maɗaukin sarki yana da mashi'a kuma yana da me irada saboda mai kace Allah ta'ala yana da mashi'a saboda ya ce walaula iz dakhalta jannataka ɗaya daga cikin waɗannan samari guda biyu yake ma ɗayan wa'azi bayan shi ɗayan ya ce mishi an akfuru minka malan wa azzu nafara kun gane ko sai da shi wannan yake mishi wa'azi yake cewa walaula iz dakhalta jannataka me ya hana a lokacin da ka shiga gonar taka kulta kace ma sha Allahu haka Allah ya so la quwwata ba da ƙarfi ba ne babu wani mai ƙarfi illa billah face ana komawa ga komai ne ga Allah maɗaukin sarki dan me da ka shiga gonar taka kaga ta yi luf luf kaga komai yayi daidai baka faɗi wannan ba kenan mutum ya shiga gonar shi ya shiga shagon shi yaga kaza komai yayi daidai sai ce masha Allah la quwwata illa billah ba zai rara ihu bane ka san wani in duniya yi daidai sai tsaga ihu kawai kun gane ko wani kuma ya kamfato wani abin ya zubar sai a yi tsalle a taka Allah ta'ala ya sauwake to haka anan ubangiji Allah madaukin sarki ya tabbatar maka shi da mai almashi'a haka na aya ta biyu walau sha Allahu inda Allah ya ga dama makatatalu da ba su yaƙi juna ba walakin Allah ya fa'alu ma yuri sai dai ubangiji Allah maɗaukin sarki yana aikata duk abin da yi nufi ne kawai don ba mai ce da shi dan mi. waɗannan ayoyi guda biyu su suke magana a kan mashi'a kun gane ko kuma ubangiji Allah maɗaukin sarki kunga ya tabbatar ma kanshi da mashi'a ce walau sha Allahu inda Allah ya ga dama makatatalu da ba su yaƙi juna ba walakin Allah ya fa'alu ma yurid haka na ya tabbatar ma halittarsa da mashi'a yace liman sha'a minkum an yastaqim liman sha'a minkum an yastaqim wa ma sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin kaga wannan ayar da ke cikin wannan sura mai albarka yusun nasi kaga ta abin nan sosai da sosai ta hada abin da ya shafi mashi'a ta Allah madaukakin sarki da kuma mashi'a ta halittarsa liman sha'a minkum an yastaqim wa mata shauna ashe kuna da mashi'a illa an yasha Allah kuna da mashi'a sai dai mashi'a ku ba ta zartuwa sai dai mashi'ar Allah maɗaukin sarki ta tabbatar da wannan wannan kenan abu na biyu mashi'a ta kasu kashi biyu akwai almashi'a a shariyya akwai almashi'a alkauniyya alqadariyya kun da wannan da kyau ko almashi'a a shar'iyya ita ce ake fassara ta da almahabba so kun lura nan da muka zo fassarawa shin mun fassara walau sha Allahu inda Allah ya so maktatalu da basu yaki juna ba ko ko cewa muke walau sha Allah da Allah ya ga dama eh da Allah ya ga dama kenan idan mashi'a qadariya ce kauniya ana fassara ta ne da ganin dama ba a fassara ta da so kun gano wannan ko kamar faɗin Allah ta'ala da ya ce ƙulillahumma malikal mulki tukil mulka mantasha ba za ka ce kana ba da mulki ga wanda ka so ba eh ba za ka ce kana ba da mulki ga wanda ka so ba kenan duk wanda ke da mulki Allah yana son shi a wannan fassarar a'a wannan mai manufar Allah son shi yake yi eh wala yarda li ibadihi al-kufr kun gane wannan da ke kotu amma da zaran ka fassara qulillahumma malikal mulki kana kai kake da mallakar mulki tu'til mulka man tasha kana bada mulki ga wanda ga dama babu wani babu wani wanda zai tambaye ka ce ya fassara take domin a fassara kai tsaye ka bambanta tsakanin almashi'a alqadariyya da almashi'a alkauniyya wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratul mustaqim wallahu shi Allah madaukakin sarki ya da'u yana kiran kowa da kowa ila da salam zuwa gina aminci wa ya hadi man yasha'u yana shiryar da wanda ya so barakallahu fik mala ya dauke ta yace wanda ya so saboda mashi'a ce shar'iyya wa ya hadi man yasha'u yana shiryar da wanda yake so ila siratul mustaqim kullu lura da wannan da ke ko to haka zaka dinga ganin su man ya sha yudlil wanda iga dama sai ya batar da shi wa man ya sha ya ji ala siratul mustaqim wanda yake so kuma sai ya sanya shi akan tafarki na daidai to a yanzu ayoyin da ke cikin qur'ani na wannan mashi'a din gaba ɗaya ba za ka ci karo akan su ba in ka bambance akwai almashi'a alqadariyya alkauniyya akwai almashi'a ash-shar'iyya wa alaikum assalam wa rahmatullah eh no walakin Allah ya fa'alu ma yurid no ina eh. ban fahimci me kake so ka ce ba eh naga an yi magana shi mashi'a din ne eh ba a isharar al-irada ba ni ma sai na yi gaban ban gama ba eh ni ma sai na gama gaban ban gama ba kai magana eh ban gama ba ko to shi kenan <laughs> malam bakar kenan ce a ba fa gama ba al-mashi'a ash-shar'iyya ita ake fasara da me so ita ce al-muhabba al-mashi'a al-qadariyya ita ake fasara da al-irada kun lura da wannan suka ce ba ita bace ake fasara da irada saboda haka da ubangiji Allah madaukin sarki ce walau sha Allahu inda Allah ya ga dama ina jin fasara ta fita sosai da Allah ya ga dama maqtatalu da basu yaki juna ba walakin Allah sai dai ubangiji Allah madaukin sarki ya fa'alu ma yurid yana aikata duk abin da inifi ne subhanahu wata'ala dan shi yake da al-iradatu tamma cikakken ganin dama wanda yake naka son kuma yana bin son Allah ne sai idan Allah ya so shine abin da zai kasance sau da yawa kana tashi da cewar gobe in Allah ya kai mu abu kaza shine aikin farko da zaka fara watakila wannan abin sai bayan la'asar zaka tuna ka ce kai aiko ka kaga da abin da na kwana da shi ba da shi na tashi ba sau nawa ana ce abin da ma kwana da shi ba da shi ake tashi ba Allah ka tasar da mu da alkhairi Allah ta'ala ya ce uhillat lakum bahimatul an'am uhillat lakum an halatta muku bahimatul an'ami dabbobin ni'ima al'an'am su ne dabbobi guda guda nawa guda takwas samaniya ta azwaj min al sineni sinani wa min al-baqari sinani wa min al-ibli sinani wa min al-ma'z guda takwas kenan uhillat lakum an halatta muku kun ga da lafazin uhilla shine babban lafazi a bangaren halattarwa uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum da lafazin al-hillu Allah ta'ala ce uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku dukkan ni'imomin dabbobin ni'ima ku lura muka ce ni'ima saboda eh ɗaya kenan to ai kuma bahima ce bahimatu ba ita ce na ibal fa'il ba ita ce na ibul fa'il ai li fi'il lam yusamma fa'iluhu ko za mu ce mabni lil majhul a'udhu billah tunda ne malaman nahwu a cikin su al-ajurrumi yana cewa babu malam lam yusamma fa'ilu ba sai mu ce uhillat fi'ilun mudari'un mabniun ala ma lam yusamma fa'ilu shikenan kawai ko ba ka ba ba za mu ce mabniul majhul ba subhanallahi al-azim alaikum salam o oh, fi'il mudari nace uhillat fi'lu madin fi'lu madin bahimatu shine na ibul fa'il kuma mufrad ce barakallahu fik mufrad ne mudaf ila al ma'rifa wa mithluhu wa mithluhu al mufradu idh yudafu fafamu hudita rushi da mai yudafu uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku dukkan ni'imomin dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum sai dai kawai waɗanda ake karanta muku bayanansu su kadai ne ba a halatta muku ba su ne waɗanne ne illa mai tula su ne hurmat alaikum mai tatu wa damu wa lamun khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakaytum wa ma dhubi ala nusbi wa anta tastaqsimu bil azlam dhalikum fiskun duk waɗannan su ne fasarar illa ma yi tula alaikum yau kun yi tafsirin ƙoran bai ƙoran kenan a ghaira muhallin saidi kada ku kasance ba tare da kun kasance masu halatar da dabbobin da ake farauta ba dabbobin da ake farauta ba wa antum hurumun alhalin kuna cikin harami inna allaha lalle Allah madaukin sarki yahkumu ma yurid yana hukunta duk abin da yi nufi ne kenan al'irada ita ma ta kasu kashi biyu akwai al'irada a shari'iyya akwai al'irada alkauniya waccan da muka faɗa ɗazu walakin Allah ya fa'alu ma yuri wacce irada ce kauniya ce wannan kuma inna Allah ya hakumu ma yuri wacce irada ce shari'iyya ce irin ta ce yuridullahu liyubayyana lakum wa kuma sunanan ladzina min qablikum yatubu alaikum wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawat an tamilu mailan azima yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa tashkurun kaga duk ubangiji Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma kanshi da al-irada hakan nan kuma ya tabbata ma halittarsa da al-irada turiduna arada ad wallahu yuridu al-akhirah turiduna ya tabbata mahalittarsa da al'irada sannan kuma ya tabbata makanshi da al'irada turiduna aradar duniya wallahu yuridu al'akhira wa ƙaulu faman yuridullahu an yi hadiya duk wanda Allah maɗaukin sarki yayi nufin shiryar da shi yashrah sadrahu lil islam sai ya buɗe ƙirjinsa ya yalwata kirjinsa ga musulunci wallahi sai ga kalma ɗaya biyu ka faɗa ubangiji Allah madaukakin sarki ya kimsa ta a zuciya shi ga ya gane kawai kun lura da wannan saboda asali ubangiji Allah madaukakin sarki ya yi nufin shirya da shi Allah ka tabbatar da mu akan shirya wa man yurid an yudillahu wanda Allah ya yi nufin ya batar da shi ya ja'ala sadarahu dayiqan sai ya sanya kirjinsa ya zama kuntatacce harajan a ka annama yas'adu fis sama kamar ka ce yana tashi zuwa sama kasan wanda yake tashi zuwa sama za ka ga wani sai ga sai ya rufe ido ku tambayi alhaji tukunna lokacin da aka ce jirgin sama ya tashi din ya da tashi ya da tashi tambaye shi ka ji yake ji yana da ɗanyi sama yana da nesa da ƙasa yana da nesa da ƙasa to haka za ga mutum an yi jawabin an yi jawabin an fassara an kawo wannan hikimar an kawo wannan hikimar ina Allah bai nufaci da shiriyar ba amma wanda Allah ta'ala ya nuface shi da shiriya cikin kankanin lokaci sai kai ka ga ashe wani ne haka kwanan nan fai musulunta a ce yana da hada izbi talatin e eh, kasan shi shi ba washe ba shi da ya ce wani tubabbe ne e ya ce wani tubabbe ne a su da suke ma tubabu so daga shi yana ganin ko bai yi karatu ba kawai kuma ya gama ai shi iyayen shi da kakannin shi duk musulmi ne kun gano wannan da ke ko kuma yake so ya nuna ma mutane shi sa yake kiransu kabilu ai wannan kabila ne ka gane da ke in ba ba jin kunnuwa kan sunna ba fa shigowa sunna jihadin da ta yi fa da ba zai ci yankan kabila ba ba zai fi sallah ba ai kabila ne kuma shi in ya karanta maka daga alamtara kai ba da yake cewa ya samu na sallah zuwa nasi in za mai da abin kare ba zai ci ban ji bahaushe tsoraka <laughs> yan wa addini na wanda i ne an kullura wannan yana cikin farfaganda da tura suke su nuna wa duniya addini nan na larabawa ne eh in kuma nan najeriya ne a nuna ma yan kudu addini nan na yan arewa ne to dole kuma ka tashi ka fahimci addinin nan fagamamman addini ne na kowa da kowa ne yasa yake buɗe da ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard qul ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu kaga zaka yana buɗe da ya ayyuhan nasu wa qawlu wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna allaha yuhibbul muttaqin إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله إن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقوله وهو الغفور الودود أجي توحيدي مالا shekul islam ibn taimiyya waɗannan ayoyi da muka karanta yana faɗa mana kuma abubuwan da ubangiji allah maɗaukin sarki ya siffantu da su na soyayya da yake ma bayansa yake ma waliyansa da ƙaunar da yake nuna musu kun wannan da kyau allah ta'ala ya ce wa ahsinu ku fa kyautata ku tashi tsaye ku kyautata ina aka ce alhisan kyautatawa ya gasu kashi biyu akwai al'ihsanu ilal khaliq akwai al ilal ilal al-makhluq al-ihsanu ila ma mahalici shine an na ka annaka tara fa in lam takun wa fa innahu yarak al ilal ila kyauta ta kyautata ma ilal makhluk kyauta ta ma abin halitta halittar Allah ta'ala shine ka bashi hakinsa kai duk wani abu wani nau'i na ihsani zuwa gare shi gwargwadon abin da ka iya kyakkyawar magana ce irshadi ne dora shi akan tafarki daidai ne bahi shawara ne rike mushi amana ne agaza mushi ne da abin da yake duk wani nau'i na taimako Allah ta'ala ce inna Allah lalle Allah madaukakin sarki yuhibbul muhsinin yana son masu kyautatawa kenan yana da sifa ta me al mahabba yuhibbu yana so shi Allah madaukakin sarki yana da sifa ta me ta so wannan kuma suka ce a'a ai yuhibbu din nan ai iradatu kaza nufin kaza ba su yarda da cewa Allah ta'ala yana so ba to da suka ce iradatu kaza suka kauce mami lafazi kun ga sun yi abin a taharifu al-ma'anawi ɗaya kenan sun canza ma'anar ayar na biyu da suka ce iradatu kaza suka fassara mahabba zuwa ga iradar wani abu don su kauce ma wani abu to can da suka gudu ɗan ai ba su tsira ba domin iradar da suka faɗa ubangiji Allah ta'ala ya tabbata mahalittarsa da ita yace turiduna arada dunya wallahu yuridu al akhira kamar yadda muka karanta da su wa aqsitu ku kyautata ku lura fi'ilin ruba'i ne ko fulasi eh aqsata ya kyautata qasata ya yi zalunci wa zai maimaita mhm. a ah, nasir ƙasata mhm. mhm. kullum da bambancin ko a kasata ya kyautata ya yi adalci kasata ya yi zalunci wa ammal ƙasituna fakanu li jahannama hataba kullum da wannan da ke ko wa ammal kasituna. fakanu li jahannama hataba wa aqsitu ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitina lalle Allah yana son masu adalci kaga sai ismul fa'il ya zama muqsit mai adalci amma da qasata ne sai zama qasit wa amma na fakanu li jahannama hataba Allah ta'ala ya sifanto da sifa ta me ta almahabba Allah yana so kuma waɗannan da aka ambata a aya farko aka ce almuhsinun aya ta biyu aka ce al-muqsituna duk waɗannan nau'uka ne sifofi ne na sifofin waliyan Allah madaukin sarki da duk wanda yake muhsin ai waliyin Allah ne duk wanda yake muqsit waliyin Allah ne shi yasa ma Allah yake son shi famastaqamu lakum muddin suka tsaya muku akan alƙawarin da kuka yi da su fastaqimu lahum to kuma ku tsaya musu inna allaha lalle Allah yuhibbul muttaqin yana son masu jin tsoronsa yana son masu kyautatawa yana son masu adalci yana son masu jin tsoronsa inna allaha yuhibbu tawwabina lalle Allah madaukin sarki yana son masu yawan tuba wa yuhibbul mutatahhirina kuma yana son masu yawan tsarkaka masu yawan tsarki abubuwa no kenan biyu mun koma na farko al-muhsinun inna allaha yuhibbul muhsinin aya ta biyu al-muqsitina aya ta uku al-muttaqina aya ta hudu at-tawabina a cikin ta al-mutatahhirina no kenan biyar waɗannan sifofi guda biyar ina laifi mutum ya tahi tsaye ya ga ya cika su duka ya zama muhsin ya zama muqsit ya zama muttaqin ya zama abin nan mai karɓar tuba abin nan ya zama na mai yawan tuba ta'ib kenan ya zama na kuma mutatahir mai yawan tsarkaka abincin da zai ci ya zama tsarkakakke zai ci ko mai kankanta shi suturar da zai sa sutura ce tsaftatacciya tsarkakakka to kaga sai mutum ya shiga cikin waliyan Allah don duk wani wanda ka je Allah yana son shi ke ka waliyan Allah ne Allah ta'ala ya ce ƙul ya kai wannan annabi mai daraja ka ce in kuntum tuhibbuna Allah har in kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukumullah sai Allah ya so ku almajirin ibnu taymiya wa kenan kuma mu eh a almajirin ibnu taymiya ne ce wancan mu kutasar ibnu taymiya ba ibnu kasir gogaggen malamin tafsiri ne da ya zo fassara wannan ayar a cikin suratu al-imran sai ce wannan ayar ita ce mai hukunci tsakanin duk wanda ya ce yana son Allah domin son Allah da'awa ce a baki kowa zai iya yi ba za ka hana kowa ba eh to amma albayyanatu alal mudda'i wal yaminu yanzu tunda yayi da'awar yana son Allah zai bada me hujja kenan kulka ce in kuntum tuhibbun Allah har inda gaske ne kun kasance kuna son Allah har in kun kasance kuna san Allah fattabi'uni to ku bi ni kenan duk wani wanda zai zo ya ce shi masoyin Allah ne shi masoyin manzan Allah ne wannan da awaci a baki maga abin zahiri maga magana shi kudirin shi na zuci ayyukan shi na gabbai tufafin da zai sa magana da yake yi irin yadda ya sa tufafin komai su zama irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ko bai faɗa da baki sai ka ce kai wancan yana kwatanta ko abinda aka karanta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ko yi shiru to haka wannan shi zai nuna mutum yana san Allah yana san manzon Allah amma dai dan ya faɗa a fata baki wannan ba zai taba zama dalili ba a wannan ayar akwai abubuwa guda biyu da zamu fahimta abu na farko shi Allah madaukin sarki yuhibbu abu na biyu yuhabbu wa zai maimaita su na na'am barakallahu fi yadda aka faɗa haka ya faɗa shi Allah madaukakin sarki yuhibbu yana so yuhabbu ana son shi kun shiru shi Allah madaukakin sarki ana son shi shi kuma yana so a wannan ayar dan Allah ta'ala cewa yi ƙul in kuntum tuhibbuna Allah ce in kun kasance kuna son Allah ashe ana son shi kenan fattabi'uni ku bi ni yuhibbukumullah sai Allah ya so ku ashe ana son shi kuma yana so ya Allah ka so mu wa qawlu da fadan Allah ta'ala da yace fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannu ubangiji Allah maɗaukin sarki zai kawo waɗansu mutane yuhibbuhum shi Allah yana son su wa yuhibbuna kuma suna son shi irin wacce ayar kenan ko ta tabbata mana shi Allah maɗaukin sarki ana son shi kuma son shi shine biyayya gare shi ta hanyar tsantsanta tauhidi babu yadda za mutum ya ce yana son Allah yana shirka eh yana son Allah yana bid'a yana son Allah yana canfi yana son Allah yana zalunci kun gane wannan da kyau ko to wannan mutum in ya dage ya lizumtu da biyayya ga Allah biyayya ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama biyayya ga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi wannan zai sa ubangiji Allah madaukakin sarki ya so shi ya Allah ka so mu wa qawlu da fadin Allah madaukakin sarki da yace inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili lalle Allah madaukakin sarki yana san allazina yuqatiluna fi sabili dukkanin waɗanda suke yin yaƙi don ɗaukaka addininsa Allah yana son su suna yin wannan ne fasaffan za ka gansu sahu-sahu ka annahum kamar kai ka ce buniyanun gini ne marsusun da kakken gini kafaffen gini kenan ba a jihadi ana ja da baya domin ana ja da baya kuma ya zama abin da kenan ya zama da ni kenan amma gini ya zama dakakken gini to haka ake yin jihadi a tahi tsaye a bi hanyoyi da suke halattattun hanyoyi a fahimtar da mutane a jihadi don ɗauka addinin Allah maɗaukin sarki kaga wannan wasu ne da wani nau'i ne daga cikin nau'ukan da ubangiji Allah madaukakin sarki yake so kamar yadda ya faɗi al-muhsinun ya faɗi kuma al-muqsitin ya faɗi al-muttaqin ya faɗi at-tawwabin da al-mutatahhirin wa huwa shi Allah maɗaukin sarki shine al-ghafur mai yawan gafara al-wadudu wanda ake so haka Abdullahi dan Abbas ya fassara hadisin Bukhari yace al-habib al-wadud wanda ake so haka waɗannan al'amura a ce ubangijinka yana so kaga hankalinka zai kwanta domin zai nuna mana kenan akwai ayyukan da za a yi ya so mutum daga cikin ayyukan akwai jihadi don ɗauka addinin Allah daga cikin ayyukan akwai ihsani ilal khaliq wal ihsan ilal makhluk daga ciki akwai attaqwa daga ciki akwai adalci daga ciki akwai yawan tuba daga ciki akwai yawan tsarkaka duk abubuwa ne da suke sawa ubangiji Allah madaukin sarki ya so mutum wa qawlu bismillahir rahmanir rahim rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma wa kana bil mu'minina rahima wa rahmati wasi'at kula shai. كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه شيخ الإسلام ابن تيمية a waɗannan ayoyi da karanta yanzu banda ta ƙarshe da karanta radiyallahu anhu radu an fallahu khairun hafizan huwa arhamar rahimin zuwa iyana waɗannan ayoyi da muka karanta shekul islam ibn taimiyya ya lissafo mana kaɗan daga cikin ayoyi da suke tabbatar da ubangiji allah maɗaukin sarki yana da sifa ta arrahama ya allah ke mana rahama yana da sifa ta almaghfira ya allah ke mana gafara ya ce wa ƙaulu da faɗin allah ta'ala da ya ce bismillahir rahmanir rahim suratun namli aya ta talatin kun yi shiru aya ce ko bangare ce ta aya bangare ne na aya bangare ne na aya innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim eh wai ce aya ce a fatiha me kace a namli bangare ne na aya a fatiha kuma ba kun yi shiru ka ce me kenan duk wanda ya karanta yi karatun sallah bai karanta bai karanta bismillahir rahmanir rahim ba fa kun yi shiru duk wanda ya karanta ya yi sallah bai karanta fatiha bai karanta bismillahir rahmanir rahim ba eh mana eh yanzu ga yanzu ke zama tambaya mai maraƙi yake cewa wa laisa fil qur'ani uzal basmala wa kaunu haminu khilafi ƙala wa ba'dhu min ila al na nazar fa dhaka lil wufaqi ra'ayu mu'tabar maraƙi su da littafi na usul fiqh ba shi da yawa ci dubu ɗaya ne cicib da ɗaya alfin wa baitun adadin maraƙi laisa bi safilin wala bi raƙi kun fahimci wannan da ke ko baiti dubu ne da ɗaya alfun wa baitun adadin maraƙi laisa bi safilin wala bi raƙi a ciki yake cewa wa laisa fil qur'ani tu'zar basmala ba a sanya bismillah a cikin qur'ani wa kaunu minhu kasancewar bismillah aya ce a qur'ani khilafi na kala sabani ne aka ruwaito wa ba'dhum ila al nazar wasu daga cikin ƙwararrun malamai da kafasu ta nutse a ilimi sun kallanci ƙira'a ne fa zaka da lufaki ra'ayin mu'tabar sai mai maraƙi ce to lalle kan wannan magana da aka faɗa na cewa mu kallaci ƙira'a sannan mai hukunci akan bismillah ra'ayi ne wanda yake magana ce wacce take mai ƙarfin gaske ya kamata a kallace ta kun gane ko sai mu kallaci kira'a waye ya ruwaito bismillah aya ce a fatiha a kira'a shi sai mu karanta kun yi shiru waye bai ruwaito ba a kira'a shi ba za a karanta ba mun gano wannan tunda ya ce sai a kallaci kira'a wanda ya ruwaito da bismillah bismillah aya ce a ciki wanda bai ruwaito ba to ba aya ba ce a ciki tunda daman ƙa'idar riwaya ce kun lura da wannan da ke ko alqadi abdul fatah ya zayyana mana waɗanda suka ruwaito yace wa kufin ma al ya ya'udul basmala wa kufin ma al makki alarammomin kufa baki ɗaya asim da hamza da alilu kisa'i da abdullahi ibn kathir al makki nawa kenan hudu sun ruwaito bismillah ayati a fatiha wa kufin ma al ya ya'udul basmala da almakki shine abdullahi kasir da alarmomin kufa sun lissafa bismillah aya ce a fatiya kullu da wannan ke ko shi yasa sai suka hada can aya karshe ta zama aya daya ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maktubi alaihim waladdallin a matsayin aya daya amma waɗanda ba a faɗa ba su ne nafi'ul madani da abu amr al-basri da abdullahi ibn amir ash-shami waɗannan ba faɗe su ba kenan su a ruwa a ƙira'arsu ba su ruwaito bismillah aya ce a cikin fatiha ba kun gane wannan da ke ko haka wannan zai yaye maka yanar da ke da kake ganin an yi saɓani a cikin ishmawi ne ko izi ishmawi ne cewar za a karanta bismillah wasu ka ce za a karanta wasu ka ce makaruhi ne a karanta wasu ka ce wajibi ne a karanta kullum da wannan ke ko wajibi ne a karanta in ka karanta da ruwayar habs ruwayar habs ruwayar maliki yawmiddin inda kana karanta da maliki yawmiddin to lalle ilalla za karanta bismillah a fatiha ai ba tafsiri muke yi ba hmm? wannan ya ce aka yi ɗalibai suka sa aka yi ta mu koma karatunmu bismillahir rahmanir rahim innahu min sulaimana wa innahu bismillahi ar-rahman ar-rahim cewar wannan wasiƙar gata min suleiman daga suleiman ku lura abin da yake na gaibu shi fa annabi suleiman alayhi salatu wasalam kwata kwata bai ma san da waccan duniyar ba duniyar da wannan baiwar Allah take ba bai san ma da wannan duniyar ba har sai da dan asirin shi ya dawo yace eh, mali aral huda huda am kana min al-ghaibin لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فما كسى فما كسى غير بعيد فقال أحدت بما لم تدبي وجئتك من سبع بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدوا عن السبيل فهم لا يهتدون فهم لا يهتدون kun gane har da ya gama zayyanawa sai annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam dan ya tabbatar maka da tsari na shugabanci ba da zaran an kawo jita-jita ne zaka dauka ba matsayin ka na shugaba a ba shugabanci da haka sai annabi Sulaiman ya ce sanan furu zamu duba a sadakta am kunta min al kazibin eh amma kawai kana shugaba kawai wannan sai dai gwargwane da ya kawo labari gwargwane da za a sallame shi sai zama ana ta kawo ma jita-jita waɗanda suke na kwarai ɗin a sa ka kore su wanda suke kuma abokanansu a biyar ma a sha da a turo su a gaba Allah ta ya sauwake annabi suleiman alaihi salatu wasallam ce izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhi thumma matawalla hadde zuwa yake cewa innahu min suleimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim a cikin wannan akwai sifofi guda biyu na Allah madaukakin sarki akwai suna na ar da kuma ar-rahim wanda yake sifofi ne na rahama ya Allah kai mana rahama da faɗin Allah ta'ala da ya ce rabbana ya ubangijinmu wasi'ita kulla shay'in kayal wata kowanne abu rahmatan rahamaka wa ilman da ilmi subhanahu wa ta'ala kenan rahamarsa ta ko ina hakan nan ilminsa yana ko'ina aka ga rahamarsa rahamaniyarsa ruwan nan da aka yi jiya ruwan nan da aka yi kaga an ware gonar mummuni an ce banda ta kafiri kaga ba a wannan ba rahamaniya ce sai Allah ta'ala ya yi ta baki daya wa kana bil mu'minina rahima kuma ubangiji Allah madaukin sarki ya kasance ga mummune kadai rahiman mai jin kai ne wannan sifa ta rahim suna ne na Allah madaukin sarki daga cikin sunan shi akwai ar-rahim daya akwai kuma sifa ta ar-rahma kun gane wannan da ke ko kuma ya ambaci halittarsa da wannan yace ja'a ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim shi wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufun rahim kuma kaga irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin na Allah madaukin sarki bane kataba rabbukum ubangijinku ya rubu ala nafsi ubangijinku ya rubuta ma kansa ar-rahmata rahama jinkai ubangijinku ya dora ma kansa jinkai subhanahu wa ta'ala ya Allah ka ji kanmu wa huwa al-ghafuru shi fa Allah madaukin sarki shine al-ghafuru mai yawan gafara kenan ar-rahimu mai yawan jin kai kaga akwai sifata akwai suna na al-ghafur da ar-rahim kamar da yake akwai sifata al-maghfira da kuma ar-rahama haka nan Allah ta'ala ce wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur fallahu khairun hafizan kuma ubangiji shine fiyayyen wanda zai kula wa huwa arhamur rahimin shine kuma mafi jin kan masu jin mafi jin kan masu jin kai kenan akwai masu jin shine arhamhum kenan ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari ya ce irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama yarhamkum man fis sama wa kenan وعليكم السلام kusan ba za mu shiga ciki sosai da sosai ba na farko dai yana ga cikin sunayen shi alhafif ka lura da wannan kuma kaga wannan ismul fa'il na kaga a wannan kira ke nafa ba ta karanta fallahu khairun hifdha ba ka fahimci wannan da ke ko saboda haka babu ikhbar sunan shi yana da suna al-hafiz saboda haka sunan shi ne subhanahu wataala kiyayewa ba wa huwa arhamur rahimin shine mafi jinkan masu jinkai wa qawlu radiyallahu anhu wa radu an wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa la'ana وقول ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فلما آسفونا انتقمنا منهم ولكن كره الله بعاصهم فثبطهم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وأن سوما حكا سكي كما يدى الله مدعوكين سركي صفا يزينا مانا صفوفين شنمي غافرة da jin kai hakan nan kuma ya siffanta mana waɗannan sifofi ya ce wa man ya mu'minan duk wanda ya kashe mammani muta'ammidan da gangan radiyallahu ko nam radiyallahu anhum Allah ya yarda da su a yi sifi Allah ta'ala yana da sifata mai me wa in tashkuru yardahu lakum kenan Allah ta'ala ba yana da sifata mai me kuma ya fayyace mana hanyoyin da ake bi a samiyar da Allah daga cikin hanyoyin akwai mai ashukur wa in tashkuru har in kuka gode yarda lakum waradu an kuma sun yadda da shi aga akwai yadda ta alkhalik akwai kuma yadda ta almakhalo wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha sakamakon shi wutar jahannama ce khalidan fiha wacce zai dade a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah yayi fushi da shi wa la'anahu kuma Allah ya tsine mashi Allah ta'ala ya sauwake la ilaha illallah kashe mamuni ba shi da amfani amma ka an ce tufa duk wannan komai an kammala matsalar kawai ita ce wani sai a ce to a ji a kashe shi ko nawa ne za a biya a ce a kashe shi zunubin yana kansu da wanda ikisan da wanda aka sa aka kashe duk tsinanu ne a wurin Allah madaukakin sarki kuma Allah ya yi fushi da su kuma Allah sai ya ɗanɗana musu mummunar azaba kashe mummuni guda Allah ta'ala ya tabbatar mana da su yana da sifa ta mai غضب Allah ya ce wa ghadiba Allah alai Allah ya fushi da su kullu da ke ko Allah ta'ala ya yi fushi da su ashe Allah ta'ala yana fushi sai dai ba siffa ce lazima ba kun gane ko akwai siffa lazima siffa lazima wacce take tare da Allah madaukakin sarki ko da yaushe amma wannan ba siffa ce lazima ba wani abu ne ke haifar da fushin kamar me kashe mummuni wala ana kuma Allah ta'ala ya tsine mushi Allah ta'ala ya sauke zalik abin da yasa ake musu waɗancan abubuwan bi annahu ittaba'u ma askhata Allah domin su sun bi abin da yasa Allah ya fushi abin da ya fusata Allah wa karihu ridwana suka kyamaci suka ki neman yarda Allah maɗaukin sarki malamai sun ta kokarin fayyacewa tsakanin al-ghadab da as wai menene bambancin su wannan fa a larabcin kenan da yake da jari mai yawa ba wai a hausa ba da yake jarin hausa ɗin kaɗan ne ko suka ce asakatu adamu rida in aka ce fushi na asakatu shine ƙin yarda kullura da ke ko ya ce wa sakatu ilal karahati min minhu ilal ghadab asakatu fushi kenan wani kun ga dole haka za a fasara da hausa ko yawa wannan fushin ya fi kusa da ƙi sama da kusancin shi ga fushi na alghadabu saboda me yace domin shi alghadab fa ba ghadaba yu'addi bi ala domin shi alghadabu yana ta'addi ne da ala ghairul maghdubi alaihim kaga yayi ta'addi da ala wa ghadiba Allah alaihi wanda yake shi kuma wasaqatu yu'addi biha taratan wa bi nafsihi ukhra wani lokaci yana ta'addi da shi a wani lokaci yana ta'addi da me da ala wani lokaci kuma baya yin ta'addi da ala almuhim dai ubangiji Allah madaukin sarki ya tabbatar ma kanshi sifa ta me al-ghadab da al-ghadab barakallahu fik da kuma as-sakhab falamma asafuna Allah ta'ala ya ce lokacin da suka husata mu in taqamna minhum sai muka dauki fansa akan su muka dirkake su ashe Allah ta'ala yana da al-intiqam innal azizun zuntiqam Allah ka kiyaye wa qawlu da fadan Allah ta'ala da yace walakin kariha Allah sai dai ubangiji Allah madaukakin sarki ya ki in bi'afahum zaburar da su fasabbatahum sai Allah ya dankofar da su abin da yasa na hada waɗannan saboda can mun faɗi sifofi na rahama dan mutum ya kokarin lizumta abubuwan da aka zayyana suke janyo rahamar ubangiji kun lura da kyau ko shekul islam ibn taymiya ya biyo su da sifofi na me abubuwan da ke sa fushin ubangiji dan mutum ya nisance su Allah ta'ala ka yafe mana kabura makatan inda Allahi girma na azaba ya girmama a wurin Allah an ta ƙulu ma la ta fa'alun ku dinga faɗan abin da ba ku aikatawa kenan faɗan abin da ke ba a aikatawa yana sababa mi yana sabbaba fushin Allah yana janyo fushin Allah mutum ya tashi yana wa mutane ya jama'a ji tsoron Allah ya jama'a abu dokokin Allah amma shi kuma same shi a gefe guda yana ta holewa in an mai magana ya ce to ai su malamai ne ka san yadda zai malami ya bi dare ka san tsakanin Allah da tsakanin malami da Allah a yi dinga wa mutane wasu dabaru haka shi dole yana ganin waɗannan mutane su su za su nisanci haramun amma shi tsakanin shi da Allah zai daidaita a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ya tsare mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin na'am wai wanda ya kashe musulmi wanda ya kashe kanshi yana musulmi ana mashi sallah kun yi shiru za a mai sallah za a mai sallah amma wa zai mai sallar kullu da ke kawai za a samu mutane da kawai su zai su mai sallah shikenan amma limamin gari na'ibin limamin gari ladanin gari la'ibin ladanin gari duk ba mai sallah duk ba wanda zai fita duk wani mai fada a ji a addini ba zai fita ba duk wani mai fada a ji a gari ba zai shiga cikin sallar ba wannan baya hana mutum a cikin daki ya roƙa mashi gafara nam wa ku salam muna da takarda irin wannan jiya mun bada guda biyu ɗaya aka dawo mana da ita yau ma mun bada guda biyu ga ɗaya ce ta dawo nam